gasa ce tsakanin makarantu an wara ta daga ƙanana 'yan muri-muri 'yan jardin damfan zawa eh, manyan har zuwa ta shidda kenan su ne aka kowa ya zaɓo yawa su ne aka gama ana kuma da 'yan madarasa kuma akwai shifta da sharhi na hausa akwai tatsiniya da tarihi na damagaram shine yanzu ma ake na ana yi kuma bayan da shi akwai kere-kere da fasa'a kowace makaranta za ta kirkira ta darje ta yi abu biyu ta kawo Menene ne ya kai ku ga yin ka shirya irin wannan jarabawa wallahi babu wani abu illa a sa yara su kara su. mun yi tambayoyi wajen 500 he muka bada makarantu kenan wannan abun yana ƙara ma yara kuzari a cewar jagoran kananan makarantu madam ali halima inspectrice zandar turwa wannan fusa'a ta shiya ta uku ba karamin taimaka ma karatun yaran zai yi ba wannan kwankurkin mu a mushina na lakwal yana zuwa bisa kan kara inganta aika na lakwal yana inganta ilimi yana kara zurfafa ilimi saboda yara suna ƙara bincike duka bisa abubuwan da suke a kuma hallo shi ma kamar yanzu wannan wanda aka sa na alfabetization na yaƙi da jahilci yawa kun ga lattijawa ne da yara da kowa da kowa duk sun zo suna yi jarabawar ta kumshi tarihi inda wasu su suka gabatar da tarihin da magaram na yi hira da wasu da suka yi jarabawar ga abin da suke cewa sunana mama musa eh na gabatar da tatsuniya abin da ya sama ni na ba da sunana don saboda abu ne wanda yake na da na gargajiya kuma mai muhimmanci don a ciki akwai gargadi akwai tarbiyya sunana muhammad said na gabatar da tatsuniya da kuma cikin tarihin da magaram abinda na sani shekarun ka nawa shekara ta goma sha biyar ta abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar ilimi dukiya ne